النبيين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته يوم الدين bayan haka ina farin cikin saduwa da mu a wannan yammaci da alhamis tara ga watan biyar a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan tara shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara a wannan makaranta mai albarka Uthman ibn Affan da farko ina fatan gargadin da malama ta yi muku saurara za ku yi aiki da shi don mu amfana da abin da za mu ci kuma ina fadakar da mu cewa duk da cewa kila takin da aka mai wa lantar ya kunshi wata kalma wadda wata ko wasu za su ɗauke ta da wasa ko alama ba wani nufin wasa cikin duk abin da za mu faɗa maganar cewa zai zama bita zai zai amma in kin daure ko kuma matakan mallakar miji ko kuma yaya za ki ki mallake mijinki dukkan waɗannan kalmomi ne waɗanda daga cikin muke lokacin da muka tsara su za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu mu takaita zance sai fa in ta sa sai mun tsawaita shi na farko mu sani cewa shi aure ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ibada ce mai zaman kanta tsarin rayuwa ne da ubangiji ta'ala ya arzuta bayansa da shi musamman mafifita cikin bayi su ne annabawa wani kada ana zan zuriya kuma samuwar mace da namiji alama ce da ke nuna gwanintar ubangiji da kwarewarsa ta fuskar halitta dalili ne duka ɗaya ta kasa ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم da ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan tazawwaja al-abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisf al-baqi idan bawa yayi aure to ya cika rabin addininsa saura da me sai ya tsoraci Allah a cikin ragowar nabi dan saboda haka rayuwa ta aure cikin ma'aurata biyu ya rinka jin ɗanɗanin cewa ibada yake yi lokacin da ya zaɓi rayuwa ta aurakayya kuma rayuwa ce da ake gina ta a kan abokantaka tsakanin miji da matarsa ba wai abokanan adawa ba rayuwa ce da ake gina ta a kan soyayya da ƙaunar juna inda za a tara wa duniya duk abin da za a tara mata na kayan ado da ala wani abu guda ɗaya mai suna soyayya a cikinta to da duk rayuwa ta gurbace babu yadda za a yi a more a cikin rayuwa ko a shakata a cikin rayuwa ba sai in da soyayya a cikinta kuma mu sani cewa har yanzu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama dan adam ya fifita shi akan sauran halitta laqad karramna bani Adam? وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا حقيقة من كرم بني آدم من باس دامر كيوا دكوموا أتكين تيكونا دكوما ظاهري أفقو sannan kuma mun arzuta su da dangin kayan al'amurra na ci na ko na sha masu daɗi sannan kuma mun fifita su akan mafiya yawa ko akan da yawa daga cikin halittar kuma babu yadda za a yi wannan ta goma da Allah ya wa dan adam da karamci da Allah ya wa dan adam ya ci gaba da dorewa har sai in dan adam ya bi abin da Allah ya ce masa ta hanyar koyarwar manzansa sallallahu alaihi wa sallam. duk irin karamcin da Allah bai wa dan adam da fifikon da ya bashi zai ci gaba da ɗorewa ne in ɗan adam din nan ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da zaran ya kauce wa tafarkin Allah ya kauce wa tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to zai samu ci baya a cikin al'amuransa wanda har zai kasa kaiwa ga dabba laqad al insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun hakika mun halitta dan adam cikin mafi kyawun diri mafi kyawun daidaituwa in ji Allah amma kuma sun maradadnahu asfala safilin sannan kuma za mu komar da shi ya zato mafi kaskancin kaskatattu mafi ci bayan masu ci baya illal ladina amanu sai fa waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki na gari to irin waɗannan falahun ajrun gairu mamnun suna da wato ainihin lada wanda ke ba mai yankewa ba sanadiyar wannan lata kamar yadda kuka sani abin da ya gabata waɗansu watanni ko shekaru da suka wuce ina iya tuna shekara biyu ɗaya da rabi zuwa mun yi wata na dawa a nan wurin da ni da malam abdulwaha da malam abdulkadir wanda aka yi bayani dangane da kai kawo din mata zuwa wajen bokaye da masu duba da masu sihiri ba don komai ba sai don su samu shiga a wajen mazajen a wannan lokaci malamai suka yi bayanin haramcin mu'amala da boka ko dan bori ko mai lakani da sauransu amma kuma nan take aka yi alkawalin akwai musayar hakan a musulunci wannan musayar da aka ce akwai a musulunci ita ce ta sa da yawa daga cikin yan uwa mata a nan da waɗansu wurare suka yi ta gabatar da bukatunsu na cewa lallai suna sauraron wannan rana to ita ce wannan rana ta biyan bashi kuma wani abu da nake so har yanzu mu ƙara sani shi ɗan adam yana da sashi guda biyu kamar yadda na sha faɗa sashi na farko abin da ya shafi ruhinsa ko hankalinsa sashi na biyu abin da ya shafi gangan jikinsa kuma ɗan adam yakan zama kamili gwargwadon yadda ya zama kafili ta wannan fuskoki guda biyu ta fuskar ruhinsa ko ransa da kuma ta fuskar gangan jikinsa da zarar an samu tangarda a ɗaya daga cikin ɓangarorin nan wanda ke nuna za a kasa samun kamalar da ake bukata wato ainihin shi ɗan adam ya samu kuma mu sani cewa duk zuciya tana son kyakkyawa ba ta son mummuna to shi wannan kyakkyawan abin da zai sa a ƙaunace ka ko a ƙaunace ki ɓangarori guda biyu ne ɓangaren abin da ya shafi ruhinki da ɓangaren abin da ya shafi gangan jiki da zaran mace ta inganta zuciyarta ko ruhinta kuma ta inganta gangan jikinta to sai ta zama kamala sa'ilin nan sai ta zanto cewa a bar kauna a wurin abokin zamanta. samu ci baya gwargwadon yadda ta kasa kammala waɗannan ɓangarori guda biyu don haka duk maganar da zan yi zan taƙaita ta ne a kan wato ainihin waɗannan ɓangarori guda biyu menene ake so a samu tattare da ke mace kafin ki samu kamala ta fuskar ruhi ko ta fuskar zuciyarki ta zanto wankakkiyar zuciya ta zanto tsaftatacciya wadda za ta iya jawo miki kauna ga su a jere kamar haka abu na farko mace ta gane cewa mijinta shine shugabanta yana da daraja a kanta shine yake da ta cewa ba za ta yi komai ba sai da izininsa ubangiji ta ya tabbatar da wannan cikin ayoyi masu yawa kaɗan daga cikinsu الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نبي وللرجال عليهن درجة ayar farko tana cewa mazaje su ne shugabanni bisa ga matansu aya ta biyu tana cewa mazaje suna da daraja akan su mata din haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa law kuntu Ahadin ahadan da yasjuda ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha yace da a ce zan umarci wani ya ɗora goshinsa a ƙasa don ya girmama wani to da na umarci mace ta yi sujuda ga mijinta yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da ran wanda annabi muhammad ke hannunsa la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha Kullum babu yadda za a yi mace ta iya sauke nauyin da Allah ya ɗora mata har sai in ta yi ƙoƙarin sauke nauyin da mijinta ya ɗora mata ma'ana biyan haƙƙin miji da mace za ta yi shi ke nuna biyan haƙƙin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaba da cewa lauta alaha nafsaha wa hiya ala qadabil lam tamna'ahu da miji zai nemi matarsa don biyan bukatarsa da ita suna kan sirdin rakumi wurin da galibi bai fiye ɗaukar mutum biyu ba a lokacin sai ta ki ansa masa to za ta zantowa kirga shi cikin masu kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa a cikin wani hadisin daban don ya nuna girman haƙƙin da miji yake da shi a kai yake idza matat al mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anatha al mala'ikatu hatta idan mace ta kwana tana mai yadi ga mijinta ta kaurace wa mijinta gida ɗaya suke amma ta kaurace shimfadan sa to mala'iku za su gaba da tsine mata albarka har sai lokacin da ta dawo da yawa akwai matan da idan sun ga namiji ya jarabci da su ya zo yana yunwarta sai ta sa masa haraji kafin ya kula ta kafin ta bashi dama ma ya sadu da ita sai ta bashi haraji da sharadi za ka sai mun yari iri kaza za ka sai mun atamfa iri kaza za ka sai mun satellite iri kaza ko wani abu wani abu da makamancin wannan to wannan za ka kwana mala'iku na tsine mata albarka kamar yadda manzon Allah ya bayyana a cikin wani hadisin ya ce isnani la tudawizu salatuhuma ba. mutum biyu sallar su ba ta wuce ko da kokowar kansu ballan salata yi sama a buɗe mata kofar samaniya ta jira mutum biyu mawali bawa da ya gujewa abaka mawali ya gujewa gidansa. na biyu wa mar'atun na aka zaujaha da matar da ta saba wa mijinta ta bakanta masa rai bisa ga niyya to waɗannan sallolin su ba za su wuce ko kowar kansu ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abu na farko kenan abu na biyu da yake taimakawa wajen ki samu kamalar zuciya ko tsaftar zuciya ki zanto mai rikon amana kar ki ha'inci mijinki wala Allah ga kanki ko ga dukiyarsa ko ga 'ya'yansa ubangiji ta halatta fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah mata salihai qanisatun zaka samu suna da yawan da'a Abdullahi dan Abbas yace wato suna da yawan da'a ga mazajin su sannan kuma hafizatun lil ghaibi suna masu kiyaye abin da yake boye al-imam ibn kasir yake cewa abin da ake nufi kiyaye abin da ke boye ko da ba akan idan mijinta ba ba za ta hayince ba ba za ta kula wani namiji ba ba za ta kalli wani namiji ba kallo na sha'awa ko mijinta ya sani ko bai sani ba ballantana ta bayar da dama ga wani a duniya wanda ba mijinta ba babu yadda za a yi haka sannan kuma tana kare dukiyarsa ba ta taje aljihunsa ba ta almubazzarantar da abin da kawo gida to waɗannan su ne waɗanda Allah ya ambata cikin wannan aya hafizatu lil ghaib bima hafizallah Allah manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa cikin wani hadisi لا تنفق لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه kada mace ta kuskura ta ɗauki wani abu daga cikin gidan mijinta ta bayar kyauta ba tare da saninsa ba ba tare da izininsa ba kada ki ɗauki dukiyarsa ko kayan abincinsa ko wani abu shi mai matukar muhimmanci ki bayar kyauta ba tare da kin nemi izininsa ba ko da waɗanda zaki bayar ɗin ko mutanen gidan ku ne zaki ba da manzo Allah ya faɗa wannan magana sai aka ce da shi ya rasulullahi wannan ya manzo Allah ko da abinci ma kar ta bayar sai manzo Allah ce zalika afdalu amwalina yo a cikin dukiyar mu mai butsa da in ba abinci ba a abinci shine mafi kimar abu ko ki ba za ta bayar ba sai da izinin mijinta ya nawa ne miji zai je da wahala ya tsoro kayan abinci ya girki a gida mace ta lanka dauka ba fata bayan sadaka ba a'a ta sayar dan kawai tana son ta yi wani abu ta kashe wutar gabanta ta ɗauki kayan abincin mijinta ta sayar iso da dama akan yi irin wannan to ko da sadaka ta bayar da ɗanyen abincin da ba dafaffe ba ko da gidansu ta kai manzan Allah ta karta kuskure ta haka san inda izinin mijinta aka ce har abinci sai har abinci ai ne mafi wato darajar abu daga wajen mu wannan hadisi hadisi ne sahihi baya ga haka yana daga cikin amana da ake bukata ga mace kiyaye tarbiyyar 'ya'yan mijinta wannan 'ya'yan wanda ta durkusa ta haife su ko kuma 'ya'yan kishiyarta domin duk 'ya'ya dai 'ya'ya ne kuma shi ne mai gidan alamar kina son shi sai ya kasance kina kaunar 'ya'yansa amma babu yadda za a yi ya yarda kina son shi kuma ga shi kina azabtar da 'ya'yansa kawai don kuna rigima da mahaifiyarsu kawai don kishiyar don mahaifiyarsu ta to duk wannan sai zanto wani tashi ne na cin amana wanda bai dace ba don haka yana daga cikin amana mai mahimmanci kulawar mace dangane da 'ya'yan da mijinta wato ainihin yake ya haifa ko da ba 'ya'yanta ba za mu iya fahimta haka hatta daga hadisin jazar dan abdullahi lokacin da ya aure sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce bai ka aura budurwa ko ba zaura sai jazar dan abdullahi ka yi wasa da kai sai jazar dan abdullahi ya ce an mutu an bar mun yara mata kanana wajen shida ko wani abu makamancin haka to sai su tsoron idan na aure budurwa ita ma tunaninta bai nuna sosai ba karfi sai kara karawa kai na nauyi amma idan na aure bazara mai hankali sai ta taimaka min wajen tarbiyyar su sai manzon Allah ya ce lalle kan ka dace da daidai bisa ga wannan tunani naka a ce wannan babban dalili ne cewa mutum na taimaka miji wajen kulawa da 'ya'yansa ko da ko waɗanda ba ita ce ta haife su ba don haka ya zama dole kenan karki ci wannan amana ki iyakacin kokari ki ki kiyaye wannan amana akwai da dama daga cikin hukumata wanda in tana son miji tana son shi da shi kadai bayansa ba ruwanta da mahaifiyarsa ba ruwanta da babansa ba ruwanta da 'ya'yansa shi dai shi take so in ba shi bari amma ko ba ruwanta da 'ya'yansa kaga wanda ya zama tufka da warwara babu yadda za a yi mutum ya iya fahimtar wannan filosofi din naki cewa kina kaunar shi amma ba ta kaunar ƴaƴansa da haka sai ki kiyaye wannan abu na uku da yake zama tsafta ga zuciyar mace wanda har zai sa a kimanta ta kulawarta da ilimi damuwa da ilimi dalilai sun zuwa cikin qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu tarin yawa da suke nuna ilimi da martabarsa da falalarsa ubangiji ta ana cewa kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina inna ma ulul shin za su yi daidai masu ilimi da wanda ba su da shi ma'ana babu yadda za yi daidai sannan cewa Allah la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim ma'ana Allah ya ce da babu abin bauta bisa ga tantanta sai shi mala'iku ma sun shaida ma'abuta ilimi ma sun shaida wato kaga wannan ke nuna martabar ilimi shi ne al-imam al-qurtubi ke cewa wannan aya tana nuna falalar ilimi amma sai ya kyale kowa sai malamai kadai shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim dan saboda haka wannan kenan sannan ya tabbata cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din dukkan wanda Allah ya so shi da alkhairi za ga ya fahimtar da shi ilimi sannan manzo Allah na cewa neman ilimi farilla ne kan kowanne musulmi mace ko namiji kalmar musulmi ta shafi namiji ta shafi mace abinda kuma ake nufi da ilimi ilimi na shari'a a mataki na farko sannan kuma haka ilimi ma wanda ya shafi duniya tattalin arziki abin da ya shafi wato ainihin kiwon lafiya abin da ya shafi zamantakewar jama'a da sauran dukkan abin da ilimi da ke taimakawa wajen taimaka ma rayuwa gaba daya duk ina mace tana samun kima gwargwadon yadda take da rabo mai tsoka a cikin ilimi kamar yadda kimarta tana raguwa gwargwadon yadda jahilci ya bai ta yi bai ta ko'ina. saboda haka kulawar ki da ilimi abu ne mai matukar mahimmancin gaske don haka ne ma za ka samu cewa ko da a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suka yi fice a kan ilimi kuma matan da suke da ilimi aka san su saboda waɗanda ba su da ilimi domin yanzu ko da mata na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya a samu matar da ta yi fice sama da umuna aisha to ko ba dan komai ba a cikin su akwai wanda suka girme ta ko da cikin matan annabi suka fita shekaru kuma akwai wadanda sai da annabi ya aure su kafin ya aure ta amma ta yi fice da sunanta da yawa kwarai da gaske ba dan komai ba saboda ilimi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bata ita ya din da kanta take cewa ni'ma nisa'ul ansari lam yamna'ahunna al-haya'u an yatafaqqana fid din madalla da matan madina da ɗai kunya ba ta taba hana su su koyi addini ba su fahimci addini ba sannan hatta ilimi din da ya shafi rayuwa ko kiwon lafiya mata a lokacin annabi ba su watsar da shi ba sun yi riko da shi imam al-hakim ya rawaito hadisi daga muhammad ibn sa'ad yake cewa abubakar ibn sulaiman al-qurashi ya ba shi labarin cewa waɗansu kuraje sun fito masa a nan makunyarsa a nan ƙarƙarinsa suka fito masa da yawa sai ya ji labarin cewa akwai wata mace da ake kiranta a shifa tana iya yin rukuya ta warkar da mutum daga wannan sababin rukuyar mutum ya warke daga wannan cuta sai ya je wurinta cewa baiwar Allah ya kamata na zo wurinki neman magani ki magance mun abin da ya dame ni sai ta ce to da na kasance ina yin wannan nau'i na magani tun kafin bayyanar musulunci yanzu ko na riga na musulunta ba hali in ci gaba da yi har sai in na tambayi annabi in ya halatta mutum ta ci gaba da yin wannan to zan yi in bai halatta ba zan yi ba sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ta bayyana masa abin da ya faru sai annabi ya ce idan za ki rukuya din ko za ki yi tofi din ga mara lafiya me kike tofawa me kike karantawa faɗa min in ji sai ta faɗa masa irin abin da take faɗa sai annabi ya kalmomi ne da suka shafi neman taimako wajen Allah ta'ala Allah ce to kike da irfihi wa allimiha hafsa kama allamti alkitab yace to je ki masa wannan maganin kuma ki dawo ki zo ki koyawa hafsa irin yadda ke koya mata rubutu ki koya mata wannan hanya ta magance waccan cuta to sai wannan ya nuna ashe ita a ba bayan kasancewar tana warkar ga masu irin wannan ciwo sannan kuma ta iya rubutu gwanati kuma har annabi ya ba da izini ta zo ta koyar da matarsa hafsa bayan da haka kuma yace dai ki koyar da ita wata idan kin koyar da kuma ki zo ki koya mata ruqya da irin da yadda ke koyar da ita wato ainihin abin nan yadda ke koyar da ita rubutu wannan hadisi ne sahihi sannan kuma da yawa daga cikin malamai ma sun nuna haka al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad yayi babi guda yace babul kitabati ilin nisa'i wa jawabuhunna babin da yake nuna a sai ana iya rubutawa mace wasiƙa sannan kuma tana iya rubuta wasiƙa ta bada amsa abin nufi da wannan abin da sabon da wannan ke nunawa wato ashe mata lokacin annabi suna rubutu kuma suna karatu kuma gwargwadon yadda kika iya karatu da rubutu gwargwadon yadda zaki samu kima gwargwadon yadda kika zanto jahila awon igiya to gwargwadon yadda kuma zaki rasa kima don duk wanda aka ce bata iya karatu bata iya rubutu ba Yan an ce a faru rubutu da dama ba ta iya yi a faro da hagu ba ta iya ma'ana ba ta yi boko ba ko ba ta yi arabiya ba kuma an ce zo ki shiga makaranta ki koyi ilimi ko ba ta damu da wannan ba to kaga dole ba ta yadda za ta yi kima irin wannan mata araha ce kayan bako araha ba ta da wani kima sosai da sosai don haka ko da Allah bai rubuta cewa kin koyi ilimi ba lokacin da kike yarinya ko da kin manyanta zaki iya koyan karatu kar ki ɗauka shekaru za su hana ki karatu zaki iya shiga makaranta ki koyi karatu ki amfana da ilimi kuma mu duba mu ga Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq tare da kasancewar mace matar ma ko matashiya dan annabi ya bar duniya ko shekara 20 bata kai ba a rayuwarta amma tare da haka idan aka zo kirgen waɗanda suka fi kowa haddace hadisin annabi mutum bakwai din nan Aisha na cikin su to da haka dai mace mai hankali da tunani ita ce wadda kullum take baiwa ilimi muhimmanci ita ce kuma wadda ba ta bata lokacin ta cikin abin da yake baya da fa'ida ba ta ɓata lokacinta wajen kallon fina-finai ko na batsa ko na fasikanci da shirme miji ko mai hankali shine wanda yake karfafa gwiwar matarsa wajen ilimi ta hanyar da ta dace ya ɗan samar mata wata yar karamar labarari a gida dukkan littafi da za ta iya karantawa ko da hausa ko da turanci ko da arabic ya soya ya kawo ya dan gyara a yi yar kanta guda wanda ke tallata tafaici dukkan wani kaset da ya ji mai amfani na addinin musulunci na wani malami da ya sani ko bai sani ba ya so ya kawo mata ita ma a yi wata ɗin labirari karama ta kaset ha kuma bidiyo kaset da ta shafi sallan tarawihi karatun tafsiri karatun hadisi karatu na malamai mashahurai duk wannan ma sai a jera su kuma wurin daban kuma an tsara lokacin kallon su sama da lokacin da kuke warewa wajen kallon wasanni na kwaikwayo na hausa waɗanda fa'idar su ba ta da yawa cutar da ke ciki ta tsara irin amfanin da ke ciki abu na hudu da ake bukata ga mace shine godiya ga mijinta da rashin butulce masa da yawa daga cikin mata an jarrabe su da butulce wa miji duk irin yadda miji ke wa mace hidima kai ba ita kadai ba yayi mata yayi wa danginta duk a banza ba ta tunanin ya yi mata abin arziki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin haka cikin hadisin Abdullahi dan Abbas manzan Allah ce uritu nara fa iza a ahliha nisa na ga wuta an nuna mu wuta sai na ga mafiya yawan waɗanda ke cikin ta mata ne yakfurna saboda suna yawan kafircewa suna yawan bijirewa suna kafircewa miji ne wa yakfurna al-ihsan suna mantawa da dukkan insanin da miji ke mutu yace law ahsanta ila ihdahunna dahara da za ka yi ta kyautata wa matarka tsawon lokaci ka yi wannan aikin alkhairi iri kaza ka yi mata iri kaza ka yi mata iri kaza sun mara mara'at minka shay'an rana daya sai kai mata wani abin da ranta baya so qalat sai ka ji ta ce ma ra'aytu minka khairan fatu tunda kake wani wata maganar alkhairi ta rage ba yo me za ka da kai yo kai in ba da kadara ma kai mijin aure ne Ya yi mata ya yi wa danginta duk amma a banza ba ta ji a jikin cewa ya karrama ta to wannan manzo Allah ce ya yi wa mata a haka suke to babu yadda za a yi ko wannan shine halin ki sa ran cewa wai zaki samu shiga wajen miji ko kuma ki sarrafa shi yadda kike so baya ga haka a wutar wayar wani hadisin annabi ya zo wurin mata ranar idi ya yi musu wa'azi ya ta da su lahira ya ce ku yi sadaka tasaddaqna ku yawaita sadaka fa inna aktsara kunna hatabu jahannam yace domin mafiya yawancin ku ku ne makamashin wuta a ranar tashin kiyama fa qamat imra'atun satatun nisa sai wata mata tsakiyar mata sai ta miƙe tsaye ta ce da manzon Allah lima ya rasulullah dan me za mu zanto mu ne makamashin wuta a ranar tashin kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa li anna kunna tukthiruna shaka kuna yawan kai kara ba su iya juriya dan kankanin abu sai kin kuka ga miji da wanda ya kai da wanda bai kai ba kafir na asir kuma kuna cewa miji da suka ji wannan fa ja'alna yatasaddaqna min hulihinna nan take da suka ji wannan sai suka me za su suke wancan gefen sai suka yi ta bayar da sarka na awarwaro da abun wuya da zobe da meye na zinariya kowace tana bambarewa tana bayarwa sadaka don ta toshe wancan gefen da ta samu wa yulqinahu fi bila bilal ya bude hannun tufafinsa haka yana karba yana tarawa domin a rabawa miskinai waɗanda suke mabukata hadisi ya zo cikin nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzuru Allahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha ubangiji ba zai kalli matar da ba ta godewa mijinta ba a gobe kiyama wa hiya la tastagni anhu gashi ko ta san ba ta iya wadatuwa da shi cewa ta iya rayuwa ita kadai dole sai da miji din amma ko ba ta iya gode masa duk abin da zai mata ko na abinci ko na tufafi ko menene ba ta gode masa manzan Allah ya ce irin wannan matar Allah ba zai kalle ta ba ranar tashin kiyama kuma ku sani ɗabi'ar dan adam fa yana son a gode masa wani lokacin ma abin da bai yi ba ma so yake ka gode masa ballantana kuma wanda ya yi din to dan saboda haka godiyan nan sai ta sa miji ya ƙara ganin kimar ki da darajar ya kawo abu Allah saka maka da alkhairi Allah baka kuma na gobe Allah sanya albarka cikin dukiyarka Allah albarkaci zuriyarka ki faɗi haka da baki jiki mata irin wannan addu'ar ko da lokaci sai ki cewa kina kare kima a wajensa amma duk abin da ya kawo ajiya nan kai ne ka shigo da leda kiri kiri kana ganin kayo gudun ta ka zo a yaba da gwanda da menene ina wance ki ajiya nan to dan girman Allah ya za'i miji ya binki da kima dan haka saboda haka wannan godiya din a bace wadda yake ubangiji ta'ala na son ka Allah da kansa yake cewa la in shakartum la azidannakum inda za ku gode to zan kara muku wala in kafartum inna azabi la shadid amma in kuka bujire ko kafirce to ta mai radade shi. sannan kuma idan mutum yana godiya kan abin da ake masa wannan dalili ne bisa ga cewa zai gode wa Allah don manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa la yazkurullah man la yazkurun nas ba yanda za a yi gode wa Allah duk wanda baya gode wa mutane yadda ba ki gode masa din nan shi mijinki to haka kuma ba za ki gode wa Allah ba alamar godiya ga Allah duk kana godiya mutane in sun yi ma ihsani ko sun yi ma abin kirki abu na biyar tausayi ga miji da jin kansa shi tausayi da soyayya da natsuwar zuciya waɗansu ku ne da suke saule rayuwar auratayya ta samu gudana irin yadda ake bukata ubangiji ta ala ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle yana daga cikin alamomin ikon Allah ta'ala ya halitti matanku daga wani sashi na jikinku samu nutsuwa gare su kuma sannan ubangiji ya sanya soyayya a ku kuma ya sanya jin kai a tsakaninku mai tausaya masa dangane da wahalhalolin rayuwa da yake bukata miji yana da waɗansu matsaloli na rayuwa da dama da nauye-nauye da ke kansa naki na 'ya'yanku kila na danginsa yayyansa da kannansa a wani lokaci har na abokanansa bayan matsalolinsa da suka shafi wurin aikinsa ko suka shafi kasuwancinsa akwai bukatar mace ta rinka tausaya masa akwai bukatar mace ta tanadi dukkan wani yanayi da za ta sa masa natsuwa akwai bukatar kasancewa ta tare da shi ƙara masa ƙwarin gwiwa don ya samu gudanar da nauye-nauyen da ke kansa nauye-nauyen wurin aiki nauye-nauyen da suka shafi kasuwanci ko nauye-nauye na karantarwa idan malami ne ko wa'azi ne ko mai karantarwa ne ta taimake shi wajen sauke wajibinsa ya sau nawa ne ummu na khadija ta tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karfafa masa gwiwa wajen tabbatar da shi akan addinin da yake kai da kiran mutane a kai wajen taimakonsa ta fuskar da'awa yana daga abu wanda yake mafi fitowa fili da ummu na khadija ta yi farkon wahayin farko da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam karan farko ne da ya ga mala'ika ya tsorata ya firgita ya gigice ya zo gida a tukwane yana cewa zan miloni zan miloni ku lullube ni ku yanzu kawai ki ga mijinki a tukwane ya rugo a guje ya shigo gida yana cewa bude mun daki in shiga kirfi yanzu ke idan aka zo a irin wannan halin ba wani abu da zaki yi dan rikice wanda zaki yi ta fita shi amma Khadija sai ta tsaya a lokacin sai ta karbi siffar da mazaje ke da ita shi ne karfin hali ta ce ba ni labari da ya faru ya ba ta labarin a tsohon da mala'ika jibril da irin yadda ya rika kama shi yana matsa shi a cikin suna cewa ikra ce bai iya karatu bai kama shi matsa har sau uku ya zo da cewa wallahi na tsorata wallahi na firgita khadija da waɗannan kalmomi masu daɗi ta ce wallahi ma yukhzika Allahu abadan ce wallahi Allah ba zai kunyatar da kai ba innaka la tasilur rahim kai mutum ne wanda kake sadar da zumunci Wata tahmilul kal kana ɗaukar nauyin gajiyayye ko wanda ya kasa wa taktibul ma'zum maraki kana bashi wa taqrid kana girmama baki idan sun zo maka wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kuma kana taimakawa dukkan al'amuran da ya shafi gaskiya sai ka tana da shi halayen na gani cewa sadar da zumunci da kake yi ɗawainiyar danginka da yan da kake yi taimakawa ma da kake yi taimaka gajiyayyu duk abu na gaskiya da kake so bakinka a ciki masu irin wannan halayen Allah ba zai kunyata su ba karka tsorata ta karfafi gwiwarsa ta tafi da shi wajen dan uwanta ko babbanta waraka Ibn nawfal wanda ya karanta littattafan da wanda ya san saffar annabi cikin asara da lijila tun kafin zuwan annabi annabi ya kara samun kwarin gwiwa da ya zo a shirye yake ko yanzu mala'ika ya dawo masa in ba Allah ya arzuta shi da irin Khadija ba to da kila wani labarin ne zai zama ba wanda muka yi kai yanzu ba ashe ko duk ga irin wannan abu da khadija ta yi wai bai isa fa har sai da ta taimaka masa da dukiyar ta wajen sayar da musulunci gaba duk gaba ɗaya dukiyar ta bayar da dama ya ce duk abin da yake da cewa a cikin abin da yake ci gaban musulunci ne a ce ba mamaki mai irin wannan hali a ce mata ga sallama daga Allah ga bishara da aljanna abu hurairah ke cewa a ta jibrilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo wajen annabi annabi na zaune yace da shi ya rasulullah ya manzan Allah hazihi khadija ga khadija nan za ta zo ga ta tana tafi za ta zo wurin ka. kada a tatka ma'aha ina'un fihi idam aw ta'am aw shirab za ta zo da wani kofi a cikinsa ko dai akwai abin sha ko akwai abin da yake wato romo ko kuma akwai abin da yake dai abinci za dai ta zo maka da wani abu a hannunta idan ta zo fakara alaiha salamu min rabbiha faqra alaiha salamu min rabbiha kace Allah yana gaida ita kace Allah yana ce da ita assalamu alayki ya khadija wa bashirha bi baitin fil janna ka bata bishara da wani katafaren gida cikin aljanna la sakhaba fihi wala nasab wanda ba harbowa da daga murya a ciki babu sababi a ciki babu kuma wahala a cikinsa to kaga kuna da abin koyi kyakkyawa dangane da rayuwar Khadija cikin al'amuran da na alheri kuma ku kokarin yi dan haka take da matsayi a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam irin matsayin da ta kai Khadija ta mutu ta bar duniya idan annabi ya ga wata kawarta a hanya sai ya gayar da ita saboda matsayin kadija din yana ganin kimar kawayenta saboda ita saboda ita yake sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nisa'ukum min ahli aljanna alwalud al'audu ala zawjiha alwalud al'audu ala zawjiha yace cikin mata cikin matan ku waɗanda suke yan aljanna alwalud waɗanda Allah yake ba su haihuwa kuma suke tarbiyyanta yaran tarbiyya ta musulunci sannan al'audu ala zawjiha mai tausaya wa mijinta mai jin kai gare shi allati idza ghadiba zawjuha wanda idan mijinta ya fushi ja'at tadau yadaha fi yadi za ta zo ta dauki hannunta ta sa akan hannunsa wa ta kulu ta ce la azuku ghamzan hatta tarda ta ce wallahi ba zan dandani barci a ido na ba har sai in ka huce haka take wa mijinta ta abu na bakwai shi kishi ɗabi'a ce da Allah halitti mace a kai ban isa ba in ce ku daina kishi dan na san wannan wani abu ne wanda ke shibu mustahil na yi kaɗan kwarai da gaske in ce da ku ku yi kishi domin ko da ma farko ma an samu kishi a tattare da su ga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana kishin Khadija tare da cewa ba su zauna ma tare da ita ba sai da Allah ya karɓi rayuwar Khadija annabi ya auri sauda sannan daga baya ma aka auri aisha amma duk da haka tana kishin khadija ita da kanta take cewa ban taba yi wa wata ya mace kishi ba irin kishin da na rinka yi wa khadija wata rana annabi ya zo yana ambatar labarin khadija a wurin aisha to galibi ko abinda mace ta tsana kenan ka ambaci alkhairin kishiyar ta auren ta duk imanin ta sai ta jure in ba haka ba yanzu za a yi masifa da ita yana ambatan alkhairin Khadija sai Aisha ta ce ma tasnau bi ajuzin hamra ash kai. kad abdalka Allahu khairan minha me zaka ci da wata tsohuwa Wanda gefen bakin ta ma duk yayi ja saboda tsofa ta kode gashi Allah ya canja maka da yarinya matashiya yar bana bakwai yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa sai manzon Allah ya ce wallahi ma abadalani Allahu khairan minha yace wallahi har yanzu Allah bai bani canjin Khadija ba dan ya ladabtar da Aisha har yanzu Allah bai bani canjin Khadija ba saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amanat bi ta yi imani da ni hina kafaran nan lokacin da mutane suka kafirci wa saddaqat ni iz kadzabani nas ta gaskata ni lokacin da mutane suka karyata ni wa wasat ni bi maliha izhara manin na ta taimake ni da dukiyarta daidai lokacin da mutane suka yi murowar dukiyoyinsu wa razaqani Allah minha Allah walada ubangiji ta'ala ya arzuta ni da ƴaƴa ba wannan bane ubangiji ta'ala ya arzuta ni da ƴaƴa da ita duna gairiha banda sauran waɗansu mata wanda ba ita ba to don haka da irin wannan lafazi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja lizzamin aisha akwai irin kishin da yake za a iya cewa ubangiji ta'ala na rangwame a kansa akwai kuma kishi wanda ubangiji ta'ala baya son ki kishin mijinki yayin da ke ga alamu na nuna yana son wata mace ba da aure ba yana fasikanci da wata mace wannan kishin kiyishi ibada ce wani bangare ne na nuna san Allah kuma za a baki lada game da wannan yayin da duk ce ga waɗansu alamu sun bayyana game da mijinki waɗanda ke nuna lalacewa da ci baya to kina da dama kina da hujja na ki nuna kishi amma haka kawai ba tare da wannan ba na zato kadai yi kishi saboda wannan to wannan na sa matsayin ke ragu a wurin mijin kuma wannan na tunzara mijin ya samu damuwa a kansa ya samu bacin rai mai tarin yawan gaske akwai nau'ika na kishi wanda galibi su ne suke yatsuwa a wajenmu wanda galibi mata suke yawaita su na ɗaya irin kishin da ke sa mace ta je wurin boka ko mai duba don ta hana mijinta auren wata matar da ta ji labarin yana so ya aure ta don ta yi ƙoƙarin korar kishiyarta da suke tare ya kasance ta zage don tsaye ta yadda ta kashe dukkan abin da ta mallaka matukar za ta hana mijinta yau sabon aure ko matukar za ta iya cin nasara wajen korar matar da take cikin gida ɗin to irin wannan kishin haramun ne kuma ma yakan kai mace zuwa ga kafirci a wani lokaci yakan kai mace zuwa ga ramin halaka mai yawan gaske akwai irin malaman duba da masu tsafi waɗanda suke halakar da mata akan irin wannan mace ta je ta ba su kuɗi kuma wani lokacin ma su yi zina da ita wai dai dan bukatar ta biya to kaga wannan abin da ke kai mace zuwa ga kafirci Allah tsare mu abu na biyu ko nau'i na biyu daga cikin masu kishi akwai wadda ita kishinta ba wajen bokaye take zuwa ba amma a cikin gida za ta zama wata 'yar karamar ifritu ta ɗan ba ko dai ita da mijin ko ita da kishiyoyinta to wannan kishi ne wanda yake na haramun bai kamata mace ta samu kanta a wannan ba duk da bai kai na farko matsala ba na uku daga cikin nau'ikan kishi akwai kishin da yake mayar da mace ta zanto kamar wata 'yar karamar zakanya a daji matukar dai mijinta ya kuskure ya auro wata ko yana shirin ya auro wata to za ta iya kowane yunkuri ko da ma ta raba shi da rayuwarta ne akwai labarai da dama tabbatattu za a gama ta yankewa miji kunne dan yi kishiya ta ji ya ko me za ta yi da shi wata kuma ta nemi ta kyarta masa a shanar ta kona su ita da mijin gaba ɗaya ma su mutu ita da mijin kowa ya huta wata kuma saboda tsananin kishinta ta yadda ma ta yanke gaban mijinta ko da aka taba kama aka kai ta kotu ta yanke gaban mijinta ta ce me ake rigimar a kansa ba dai wannan bane ne. yanke dan kawai bala'i dan yayi mata kishiya to irin wannan kishin kowa ya san haramun kowa ya san bai halatta ba mace ta samu kanta cikin irin wannan matsala sai ka ga mace ta bibbige ta lalace akan mijinta yaki ta kara zai ta kara ne da kamar da ya shara to irin wannan bai halatta ba ya kamata mata ku nisanci wannan nau'i na hudu daga cikin nau'ikan kishin da muke da shi shine irin matan da saboda bala'in kishi idan kishin ya dago su ba sa iya cin abinci ba sa iya barci da zaran ta tuna yau mijin yana ɗakin wance ko wance yau tana tunakar miji to ita a wannan daren ba za ta yi barci ba wallahi ko kwana kai kana sallah a wannan gidan a wannan ɗakin ita bata ta ba ƙarya ne ba wata sallah da haka sai ga kawai mace tana ramewa tana kanjamewa ta je asibiti a auna jini a auna bawali duk an rasa komai ko ne ba abin da yake damunta masifar kishi ne ta fige ta lalace za ka cewa tunaninta ma ya gurɓace inda tana da kokarin karatu sai karatun ma ta rinka mantawa da shi inda kwakwalwar tana da kaifin hadda yanzu kuma za ta zama haddan ma ba ta da shi ba ta kai ba saboda masifar ki akwai wadda idan mijinta ya yi latti kawai bai shigo gida ba tsammaninta kawai yana tare da wuta a waje ko da babu waɗansu alamu da ke nuna haka kawai muna da zato manzan Allah ko yace iyyakum wadhann fa inna dhanna akdhabul hadith ku kiyayi mummunan zato dan shi mummunan zato shine mafi zamantowa zance mafi mafi kariya wani malami yake cewa ya kamata mace ta zanto lauya ga mijinta kar ta zanto dan sandan farin kaya ga mijinta mace wadda take dan sandan farin kaya ga namiji wadda kullun laifi take so ta binciko amma mace lauyar mijinta wadda kuke kokarin kare sai fa abin da ya bayyana kirkiri cewa lalle sa ne to dole a tabbatar dan haka yake cewa karki zama dan sandan cikin farin kaya ga mijinki ko da wani lokaci da ya shigo gida kina tambayar shi daga ina kake me kai a ina kai latti dawa dawa kai magana me kace faɗa min gaskiya to in mace kika zanto haka babu yadda za a yi wato ainihin ki samu shiga wurin mijinki abu na takwas game da mace kulawa da addini lallai ne ki zanto mai kulawa da addini ta fuskar ibada ta fuskar suturar da ya kamata a ganki a ciki da halaye da ya kamata a ganki a ciki ki zanto mai bayar da salloli guda biyar kan lokacinsu mai sauke kowane wajibi da shari'a ta tsora miki gurgudan hali mai yin nafulfuli sada zumunci umarni da kyakkyawa hani daga mummuna tsoron Allah ta hanyar aikata abin da ya ce nisantar abin da ya hana Allah maɗaukakin sarki ya ce da matan annabi ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan kaitun. na takaitun fala da bilkawun. qawl fa yatma alladhi fi ne marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna da al jahiliyyah al wa aqimna salata ta kata wa atina Allah wa rasula inna innama yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli albayt wa yutahhirakum tatahira wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma inna Allah kana latifan khabira matan annabi ne Allah ke ce musu in taqaitunna in har kun ji tsoro in kun tsorati Allah kun yi takawa to kun fi kowace kun fi kowace mace sannan yake cewa da su kar ku yi tabarruji fita da ado irin yadda matan jahiliyan farko suke yi sannan yake cewa da su ku tsayar da sallah ku bayar da zaka sannan yake tawa da su ku yawaita zikiri ku karanta alqur'ani ku tuna abin da ake karantawa dakunan ku na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in matan annabi ya ce musu an ce musu haka ke da ba matar annabi ba aikin kika fi cancanta a ce miki ki sallah kan kari ki bayar da zakar dukiya in kina da ita ki zo mai takawa ki yi kaza ki kaza sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah dukan dukkan namijin da zai farka da daddare yana bukatan yi sallah sai ya farkar da matarsa su yi sallah tare in ta ki farkawa ya shafa mata ruwa a fuska yake cewa Allah dukan matar da za ta farka da daddare ta yi kiyamul laili ta tayar da mijinta su ce tashi mu yi kiyamul laili idan bai tashi ba ta jika fuskarsa da ruwa manzo Allah ce Allah dukan su haka manzo Allah ke cewa idan namiji ya tayar da matarsa da daddare suka tashi suka yi sallah guda biyu ko da raka'a biyu ne to a wannan daren za a rubuta su cikin wazakirin Allah kasiran wazakirati masu ambaton Allah da yawa maza da mata sannan abu na tara ki zanto mai hakuri dangane da karancin hali da mijinki ke da shi da karancin dukiyar da yake da shi ki zanto mai hakuri ki jure Aisha take cewa Urwa ibn Zubair ta ce wallahi za a yi wata biyu a gidan annabi ba tare da an hulauta ba ba tare da an ɗora tukunya a kan murhu ba sai urwa ya ce ma kana aishukum me kuke ci sai aisha ta ce al aswada ne at-tamru wal ma dabino da ruwa kawai wata biyu za a yi a gidan annabi ana cin dabino da ruwa ba tare da an ɗora girki ba take cewa illa annahu kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar manzo Allah yana da wadansu makwabta cikin mutanen Madina lahum mana'ih suna da dabbobi tumaki da awaki wanda za su kawo wa annabi su ce ta duk abin da kake bukata na nono a ciki ka koro mana ke ta dawo gida yace to da wannan ne wani lokacin annabi ke samun ya bayar abin da zai ciyar da iyalinsa dufa shine mafifici kuma Aisha ita ce mafificiya yau a gidan duniya wata mace ce wadda ta kai matsayin Aisha wata mace ce wadda mijinta ya kai matsayin mijin Aisha wace ce wadda babanta ya kai matsayin baban Aisha babu amma ai wata biyu ana cin dabino da ruwa a jure ke koyaya mijinki ya canja salo bai kawo kashin miya ba kila sai an yi rigima ko bai kawo naman miya ba naman miya ba ji girman Allah sai an yi rigima da ke ba za ki iya jurewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin ko da bana ajiya kuwa to da haka dai waɗannan ana bukatan mata su siffanta da waɗannan gaba daya siffa ta wato ruhin su ya zanto ya amince da wannan gaban suna aiwatarwa to bangare na biyu wanda zan take tafi kwarai da gaske saboda lokaci ya ja shine abin da ya shafi ado na zahiri duk abin da muka bayyana wancan ado ne na batini gyaran zuciya tsaftace zuciya kiwa zuciyar ke kwalliya to bayan nan kuma sai a zo a samu ado na zahiri ki yi kwalliya ilhilati wa huwa fil khisami ghairu mubin ita dama an ɗabi'antar da ita kan san ado to ya kamata ki zanto mai kwalliya Allah ya ce da manzansa ya baka fasahir ka tsaftace ka. sannan manzon Allah yake cewa bayan da za a yi shiga aljanna wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai sai wani sahabi ya ce ɗayan mu yana so ya ga rigarsa a wanke ta takalminsa fes fes tsaf wannan ma yana cikin girman kai sai manzo Allah ce a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal wannan ado ne tsafta Allah ma kuma yana son tsafta ubangiji ta'ala tsaftatacce ne da haka ba na kasu tattare da shi da haka kuma yana son tsafta ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wani mutum ya zo wurin Annabi yace da manzon Allah ni mutum ne mai son ado kuma ko da yanzu dai idan ka ganni ka ga dai akwai wani rabo na ado da nake da shi yake cewa manzon Allah yace dan saboda tsabar son ado na ma da tsabar san kwalliya ba na so a cikin mutane in ga wanda ya fi ni ado ina iyakacin kokari na in gana ku kowa iya kwalliya da ado shin wannan yana cikin girman kai sai manzon Allah ce la wannan baya cikin girman kai walakin al-kibra batrul haqq wa ghamtun nas abinda ke nufi da girman kai kaucewa gaskiya da kuma raina mutane to dan saboda haka ana buƙatar mace ta zanto mai kwalliya abu na farko tsafta tsaftar jiki ta hanyar yin wanka kullum ko musamman da daddare lokacin da zaki zo kwanciya ko musamman idan arannin mijinki yana ɗaki lallai ki tabbatar kin yi wanka yana daga cikin tsafta gusar da dukkan wani a gusar da gashi wanda ya shafi na hamata karki zanto kina barin ki tana soyi tana datti sannan kuma gusar da gashi wanda yake na gaba sannan kuma yanke farce karki zauna da farce kamar magi sannan kuma bibitar dukkan wani wuri wanda al'adance na tara datti kamar abin da ya shafi wuya na tana dan wuya wani lokaci na tara datti haka abin da ya shafi hamata tara datti ne haka mahadar gwiwa daga nan kasa wurin tara datti ne haka tsakanin yan yatsu wurin tara datti ne haka idaninki idan baki wasa ba ta rika ganinki da kwamsa kullum ki rinka dan gyara jikinki fes fes a ganki haka tsakaninki da mijinki kullun ya ganki cikin yanayi mai kyau sannan kuma kunnuwanki wani lokaci wurin tara datti ne duk waɗannan wurare ke lura da su manzan Allah ce abu guda goma suna cikin tsarki abu guda goma suna cikin tsarki abu na farko rage gashin baki wannan ya shafi maza ne banda ku abu na biyu cika kemu wannan ya shafi maza ne abu na uku aswaki aswaki ya shafi maza da mata abin da ake nufi da aswaki yin amfani da dukkan abin da zai gusar da datti a bakinka ka yi amfani da brush ne da man goge hakora ka yi amfani da wani itace ne ya zanto kullum kana kankare hakorinka kana tsaftace ko musamman da daddare karke take ta abinci har kawai ki je kar miji ba tare da kin goge bakin ki ba tare da kin yi maklin kin yi brush ba ko kin sa wato ainihin aswaki kin tsaftace hakorinki wannan yana da matukar muhimmanci sannan abu na gaba istin shaqul ma'i wato shakar ruwa don tsaftace hanci dan hanci wani lokaci matattarar kura ce ta da gyaggyarawa sannan abu na gaba kastul azfar wato yanke farce sannan abu na gaba gasulul barajim wato wanke dukkan wata mahada ta gwiwa sannan abu na gaba nasful ibti wato yanke gashin amata wa halqul ana sannan kuma da aske gashi na gaba dukkan waɗannan manzan Allah ya hore a cikin hadisin muslim wanti qasul ma da kuma yawan yin wanka akan kari marwacin hadisin yace to na manta na goma ga dai tara amma na manta na goma ya ce amma ina tsammanin ka wannan yana daga cikin abin da zaki kula da su wannan duk tsaftar jiki kenan wanka akan kai ba laifi isa fa da yamma amma dai na dare din da na kwanciya dai yana da matukar muhimmanci abu na gaba tsaftar daki a tsaftar tufafi tsaftar tufafi ko shine karki rinka barin tufafi har sai an gane datti a wuyan ki kafin ki cire annakiya a gane ta sannan a cire ba yadda za ki kima a wurin miji ki rinka wanki akai akai sannan kuma tsaftace daki karke da a ga yanan gizo-gizo a ɗakin ki ko a falon ki ko a falon mijin ki dan da nan kina gyaggyara inda hannun ki ba ka waki sa a so dogon tsuntsiya ki rinka gyarawa kar a ga yanan gizo-gizo a ɗakin sannan kuma tsaftace falo din sannan kuma tsaftace kicin wurin da uwar abinci wallahi waɗansu daga cikin ku inda za a je kicin ɗinsu ba za a iya haɗe yawo ba kamar bola to dan girman Allah ya za a ki kima wurin miji kawai ku taka da ke to yana yau ki zaki wani kima sannan abu na gaba wato ainihin tsaftace ban daki ganin suke ban daki ba bukatan tsafta shi ko ya kamata ce kullun ki tsaftace ban daki ki sa mijin ke so aizal ki rinka sawa ko ya so detol ko ya so dukkan wani abu wani a sinadari da zai gusar da datti da zai gusar da wari sai kina yin haka akan kari in ma kina da wanda take miki aike aike sai kina tilasta mata kar kina yar aiki kawai ki ta bacci ba za ki farka ba sai sha biyu ki tashi ya wacce ki dora abinci kina da yar aiki ke ce za ki sa ki zama supervisor na duk abin da za a gida yanka kaza akan ido na yi kaza kaza ba haka ake ba kina da yar aikin kenan to balantana kuma in ke za ki da kai to duk wannan yana karawa mace matsayi a wurin wato ainihin mijinta sannan abu na gaba tsaftar abinci da abin sha abinci ya zanto yana rufe yana an wanke shi an tsaftace su kafin a dafa in kayan marmari ne aka sayo an wanke su an gyara su kafin a yi yanka su a yi amfani da su sannan kuma wanke kwanuka da ake amfani da su da kofunan shan ruwa da cokula akwai waɗanda in suka wanke maka kwanan shan ruwa idan ka ce a kawo maka ruwa aka zubo ruwa a ciki idan ka kalla sai ga maiko a sama ka ga ba su tsaftace shi da ya dace ba to dan girman Allah ko kwanan shan ruwa ki iya wankewa ba amanar shan ruwa cokali da tsara kuma komai inda ya dace a gyara gida a tsabtace shi a sa komai inda ya dace ta hanyar da ta dace duk inda ya kamata a ajiye takalma to a nan suke kar a gansu wata rana a wani wuri da ba nan ba duk inda ya kamata a ajiye kayan abinci to a nan suke inda ya kamata a ajiye littafi a nan yake inda ya kamata a ajiye sabulun wanki da na wanka a nan suke inda ya kamata a ajiye man shafa a nan suke babu yanda za a yi wato a zo a ga wani abu a inda bayan da ya dace ba ya kasance ya faranta rai akwai mijin da yake kukan cewa wani lokaci kawai sai ya zo gidansa ya dawo da rana ya gaji da kwanta sai ya ga biredi akan gado yara sun <laughs> sun jefa masa biredi akan gado dan girman Allah har ma biki san ma kimar wannan ba biredi akan gado an jefa masa yara sun gudu tsara rasu ko ya ga warin takalmi akan gado wallahi warin takalmi to ya za a yi ki samu shiga a irin wannan yanayi sannan kuma yana daga cikin tsaftar da ake bukata a wannan babi ya kasance wato ainihin kina sayan turaren wuta kina kunnawa a gidan sannan da turare na jiki shi turare kuma na jiki kala kala ne akwai wanda yake na tufafi da zaki ya dauki sama mijin ke gani ya ji akwai wanda zaki fesa a daki akwai wanda da bayan kin wanka zaki je wurin mijinki zaki tafa jikinki duk wannan sai mace tana kula da wannan sannan kuma mu kula cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi nuni zuwa ga waɗannan ababai a jumulce cikin hadisansa masu tarin yawa kaɗan daga cikin su manzon Allah yake cewa a cikin al'amuran duniya gaba ɗaya waɗanda nake kaunar su aka kaunatar mun su sune mata na halal matar aure kenan da kuma turare yace in ka dauke wannan babu komai kuma a duniya sauran duk abin nan ne to ya zaki zanto wata ni'ima in baki zanto wato a abin nan ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo yana umarta wata mace tana maganar ya za ta yi ta gane injinan al'ada ya yanke mata sai manzon Allah ce ki samu auduga ki sa mata turare sai ki sa inda jinin ke fitowa ki tsarki da ita in kin ga alamar kin fito da ita ba jini ya yanke kenan ya yi mata bayani bata gane ba sai da Aisha ta kwatanta mata abinda nake so in ce anan audugar kadai annabi bata wadatar ba sai da annabi ce ta sa turare ki sa misk a jikin auduga wadda mace za ta yi amfani da ta sannan manzon Allah yake magana hassalan turare ma ya bambanta mana tsakanin na maza da na mata dan magana ce akwai muhimmancin sa yace turaren maza shine wanda kanshin ake ji amma ba a ganin launin sa a jikin tufafi yace turaren mata kuwa galibi sa na boye launin ake gani sai an matsa kusa da ita ne za a ji turaren to kun ga kun san irin turaren ku kenan irin wanda dama ita suna sawa dan mijinta ne ba dan mutanen titi ba da haka sai mu kiyaye wannan abu na biyu daga cikin abubuwa banda tsafta abu na biyu al istiklaliya fi tafkir mace ta zanto tana da abin da yasa ce haka galibin ku nan yanzu kila bakwai cikin goma ko takwas cikin goma akwai wadda ba ta iya yanke komai game da gidanta ko abin da ya shafi mijinta sai da wahayin kawayenta yawanci musamman a environment ɗinmu na hausa fulani a wurin mace kawa ma ta fi ma mijinta muhimmanci za ta ɓata da mijin akan kawarta kuma tana ganin kawar ta kusanta ma sama da iyayenta sai iyayenta su ba ta shawara ta kiyarda amma ta karɓi ta kawayenta kuma waɗansu ƙawayen za su ziga ki cewa karki sakan masa fuska ki buɗe wuta mutum yanzu ba a sakan musu wallahi kuma kila tana son ki ita a ɓoye tana son ki akwai misalai a gaban mu guda biyu wanda yake mu a wannan misalan jiyau ne a ganau ne ba jiyau ba mun gani da idan mu matar da tana shigowa gida ba zaura ce kawa ce ta mai gidan tana ita eh, matar gidan take ta zuga ta take ta zuga ta tana rigima da haka rabu da mijin sai kawai ta aure mijin to da haka ni ba ina nufin ku bata da kawayen ku ba amma ina nufin cewa ku yi kaffa kaffa da kawaye irin waɗanda suke zuga ku dangane da zaman ku tsakanin ku da mazajen ku akwai wadda za ta zuga ki ta yi ta haɗa kirgima da mijinki a da za ta zuga ki rinka azabtar da 'ya'yansa wanda ba ki kika haifa ba kar ki saka musu fuska ki rinka cin zalunci idan mijin ya zo kina munafunci a da za su zuga ki ki rigima da mahaifiyar mijinki da iyayen mijinki da akwai irin wannan mugayen kawayen to namiji yana son mace ne mai tunanin kanta mai yanci ta fuskar tunani ta kai matsayin da za ta gane mai kyau ko mara kyau ba laifi ka nemi shawara can da can amma ba akan kowane irin abu ba shi miji abin da yake so ma abin da miji yake so ga mace ba wai mace kadai ba ta zama mata ta zanto abokiya ta zanto abokiya shawara babban misali annabi sallallahu alaihi wasallam mafi hankalin masu hankali mafi darajar masu daraja ya samu kansa a wani matsatsi a shekarar da aka yi sulhul hudaybiya ya umarci sahabbai su yi aski ba su yi ba bai samu kuɓuta da gudanar da sahabban daidai ba sai da umar salma ta ba shi shawara ta ce je gaban su kai aski in sun yi in kayi ila wannan zai fi karfafa sama da kace su yi ba tare da kayi ba annabi je gaban su yi aski duk suka tashi su yi shawaran umar salma ke so ake mijin ma ki ba shi shawara amma ke ba ki ai ba kanki shawara ba ki ai ba mijinki sai kawaye sun zo sun miki wahayin abin da zaki faɗa sannan kuma akwai wanda ta girma gandan a sama amma tana da tunanin yara kanana kullum ta je gidansu kamar ta sha mama ne inda babar ta zata saka cikin sai ta sha nono saboda tsabar shagwaba ba abin da za ta iya sai ta je ta faɗa a gida akwai matar da za su yi ta rigima da mijinta har su zo su ta su shirya kawayenta ba za su ji ba kuma a gidansu ba su ba akwai wanda komin ɗan kankanin abu sai ta je gida ta karɓo shawara ko menene sai ta je an sake mata sabuwar bita an mata wani waki nan me za ta zo ta faɗa to gaskiya namiji baya son irin wannan matar namiji na san mace ne wadda hankalinta ya nuna sannan abu na uku wanda yake shine na daf da karfe daga shi sai karfe mace ta zanto ta iya gudanar da gida gaba daya ku sani cewa gida waje abinda duk ya shafi waje nauyi ne da shari'a ta ɗora kan miji dan saboda haka shi namiji dole ya kawo abinci ya kawo sutura ya kawo sabulun wanki ya kawo sabulun wanka inda hali turare mai kanshi man shafawa mai kanshi da ko menene wanda ya dace turaren wuta da sauransu duk ya kawo duk abin da ya gani a waje ana yayi wanda ya ba shi sha'awa ya so ya kawo matarsa dan ta sa masa a gida ta ɗauke masa kewa to amma abin da ya shafi gida kuma ya shafi matar ita ce za ta kula da dukkan abin da ya shafi cikin gida karki jira ya je ya aikin waje kuma ya zo ya miki na cikin gida ya zama shirme kenan shi ya je ya wahala a waje don ya zo gida ya huta ke kuma ki ce za ki gudanar da gidan kin san lokacin dawowarsa kafin ya dawo kin yi wanka kin yi tsafta kin tare shi kin tsaftace jikinki kin tsaftace hakoranki bakinki hakoranki na kyalli kina murmushi ba mai yawa ba irin da wani ɗan ƙaramin murmushi wanda za ki ga hankalinsa ya taho da wani abu ki ɗauka ki je ki ajiye masa ki ba shi ruwan sha ki masa kaza ki masa kaza ki lallace shi kuma ke za ki tsara duk za ki masa program din yadda gidan zai gudana misali mijinki zai tafiya gobe abin da kike bukata ki sani karfe nawa zai tafi shine bukatar ki idan ce zai tafi yi ce sammako zan yi ai zan tafi karfe shida na safe da mun yi sallah asuba to kin tsara agogo ya tashe ki ko shi mijin ya tashe ki daga barci tun uku da rabi ko tun karfe uku kin dora masa abincin safe kin tsara masa abin karin kumallo kin yi wanka kin gyara kai kin kawo masa abinci kina sa masa yana ci kuma ke kina cikin ado kin shirya masa da wani kaya zai tafi da me zai tafi kin sa masa a cikin yadda kansa ki raka sirki har kofa wallahi har ya tafi har ya je dawo yana tunani amma ko wanda zaka ce gobe da safe zan tafi ba ruwan ta mara ta san karfe nawa wannan kai ta shafa yau ka furo ruwa gudun wawana idan ka tashi karfe bakwai zaka tafi to wallahi sai dai ka tafi da yunwa sai dai in ka tafi ta wance ban ma zan tafi ban ma zan tafi to wayo ta ce ga kudin ce fa nan ki ta ce aje a nan ba ta da lokacin da za ta taso wallahi zaka ce ajiye anan na dauka dan gida dan haka in za ka yi baki abinda matarka take so ta sani idan waye ya ce ta san abinda take yi so take ta san yaushe za su zo kuma su nawa ne za su zo gobe juma'a karfe biyu na rana tuni zuciyarta ta ba bata kenan ba abincin safe zan musu ba abincin rana su nawa ne ta yi abincin daidai da waɗannan bakin kaga duk mai hankali ya kamata zan zo mai wannan basirar bakin nan maza ne ko mata ne ta sani to haka ya kamata menene alakar ka da wannan bakin abokanai ne ko dangi ne sun zo zumunci duk ya kamata ta sani ta tsara irin waɗannan al'amura sannan idan ka kawo duk abin da ake bukata na gida komai ta tsara shi kuma ana gudanar da shi daidai ba almubazzaranci ba shirme daidai da sabulun wanka ta iya gudanar da shi a banɗaki idan an yi wanka an kare ɗaukar jaki a ajiye ya tsane irin wannan sai sa a yi sati ana amfani da shi ba wanda za ta yi wanka ba sai ta bar shi cikin soso a dame ta zuba ta jagab ta bar da an zo gobe ya riga an goga ya so biyu so uku ya kare ga shi ana fama da matsalar tattalin arzikin kasa to duk ya kamata irin waɗannan ababai mata suke yi daga ƙarshe duk bayan kin yi waɗannan da al'amura da suke masu yawa wanda na tabbatar lokaci ne bai isa ba sai dai wani lokacin kuma to kuma sai ki dage da addu'a akwai addu'o'i da zaki ki jawo hankalin mijinki gari ya so ki ya yi ta tunani ki koma ya wani wuri ko mai a tambar ki ta gita sai ya ƙara kallon ta yana tsammanin keti addu'o'in suna da yawa na san wannan wurin ba zai kyau ba sai na rubuta su a cikin takarda wanda na bayar a to sat amma na za a kawo kan kare har ku samu idan an tashi sai ku bayar da kudin photostat ku karba abin da ke ciki akwai ladubban ita kanta addu'a lokutan da ake karban addu'a zababbo a shari'a da ladabin mai addu'a din da kuma sigar addu'a din daga ciki ma akwai ismul azam wanda manzon Allah ce ba wanda zai roki Allah da shi bukata ta alheri face sai Allah ya ansa masa ba yanda za a kirayi Allah da wannan sunan face sai ya biya bukatar ka daga cikin su akwai gamammiyar addu'a da shafi kowane alheri a duniya da lahira daga cikin su akwai wato addu'ar da mutum ke yi dan ya sa Allah ya inganta masa duniyarsa da addininsa gaba ɗaya da lahirarsa da samun sauƙin mutuwa addu'o'i dai ga sunan kala ɗaya ɗaya har kala tara kowace a rubuce da larabci da kuma amfaninta a rubuce cikin harshen hausa kamar yadda za ku gani a cikin takarda lokaci ya kure mun kware da gaske abinda na so in faɗa muku ya fi haka yawa amma kuma sai dai a yi hakuri da abin da ya samu a abin da nake so in ce a nan gurin ku yi hakuri a wuraren da na fito fili na gaya muku gaskiya ko da kuwa na yi amfani da waɗansu kalmomi masu nauyin faɗa a baka namiji ya faɗawa mata to amma larura ce dole sai na faɗa kuma ubangiji ya sani lokacin da nake faɗa ba na nufin wasa da su kokari na in faɗa muku abin da zai amfane ku tun da kila in ba irin wannan yanayin ba ba za a iya faɗa muku wannan hali ba abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum